يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتبول منه الجبال لا يتوقف أعداء الله عن مكرهم لهذا الدين ولهذه الأمة وأي مكر أعظم مما ترونه في أيامنا انظره انظر ماذا يحدث في شمال نيجيريا من برنو إلى سوكوتو ومن كفنا إلى أولوري ومن زنفرة إلى بنوي يا جماعة المسلمين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشمال نيجيريا تحرق على أعيننا وعلى مرأى ومسمع من العالم ماذا يريدون بنا أيريدون أن نكون السودان الثاني أو ليبيا الآخر أعداؤنا في الداخل والخارج تكالبوا علينا وقد لا نتخيل ولا ندرك هذا المكر إلا القليل لاظنه فقد وصفه الله تعالى مكرا عظيما تزلزل منه الجبال وتزول من لكن هذه الآية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فإنها نزلت تحذيرا لأهل المكر السيء وبردا وسلاما على كل من يمكر به يمكر به بسوء أيها المسلمون واكتب علينا ولكن لكم ونفياكم الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السليم نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Ira da amincin Allah ta tabbata ga fiyayyen halitta, annabinmu, manzanmu, jagoranmu mai mana tarbiyya. Allah ka raya mu akan sunnarsa. ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin majiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bin kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ya ku ɗan uwana musulmi ubangiji madaukakin sarki a cikin littafin sa yake cewa wa qad makaru makrahum wa inda allahi makruhum hakika sun yi makirci irin makircinsu da suka saba yi wa inda Allahi makruhum lalle ubangiji madaukakin sarki ya san wa in kana makruhum litazula minhu aljibal koda kuwa makircin nan nasu saboda girman sa zai iya gusar da katan dutse irin dala da gauran dutse makiya Allah makiya al'umman musulmi ba su taba tsayawa ba tunda aka aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen yi wa addinin nan da wannan al'ummar makirci kuma haka za su ci gaba da yi har zuwa ranar tashin alkiyama babu wani kirki mafi girma irin makircin da muke gani a kwanakin nan a dukkan kasashen musulunci har da mu Najeriya mu duba mu ga abubuwan da suke wakana yanzu a arewacin Najeriya tun daga Borno har zuwa Sokoto tun daga Katsina har zuwa Ilori tun daga Zamfara har zuwa Benue ya jama'ar musulmi arewacin Najeriya tana cin wuta akan idanunmu akan idanun shugabanninmu da manyanmu malamanmu da 'yan siyasanmu arewacin Najeriya tana cikin halin kakanikayi a gani a idan da kunnuwan duniya da kowa da kowa yana gani me suke nufi ne da mu ya kamata mu rinka tambayar kanmu a kullum wannan yanki namu me ake nufi da shi suna so su maida mu Sudan ta biyu ne yanda suka lalata ƙasar Sudan suka farraka ta suka kori na kora suka kashe na kashewa suka lalata ƙasar da take tasowa mai karsasashin musulunci mai gwarazan mutane waɗanda suke da tatacciyar zuciya da san addini da ƙaunar mutane suka lalata ƙasar da take wanda 'yan ƙasar cike suke da san ƙasarsu fiye da komai a duniya amma ƙasar ta zama yadda ta zama saboda arzikin da suke da shi na zinariya da fetur da abubuwa da kuma karsasafin suke da shi da taimakon rauna na musulmi da suke ta ko'ina suna so ne mu zama ta libiyar ta biyu wanda duk abubuwan da yake faruwa libya ƙasa ce wadda take tabbatacciya mai arziki wanda ɗan ƙasan yake rayuwa fiye da baturen da yake turai komai na shi kyauta ne karatu tun daga firamare har university asibiti da magani da komai kyauta komai da katani hatta waɗanda ba sa aiki suna da albashi yau ƙasar ta zama cikin hayaniya kusan gwamnati uku yanzu take tafiyar da ƙasar kowa da ɓangarensa makiya musulunci a cikin gida da waje sun taru sun yi haɗin gwiwa ba abin da suke so illa su ga mu ma bayan mu su wargaza ƙasar mu su lalata mu muna ji muna kallo maƙiyan musulunci wanda da sunan musulunci na cikin gida da sunan boko haram ko iswa ko ansaru ko mamudawa ko lakurawa ko bandit ga sunan sunaye daban-daban ma an allahu biha min sultan ta ko'ina kowanne suna da muggan makamai suna da motoci da babura kai wa'yansu ma har sun mallaki jirage marasa matuƙa da suke kai hari duk daga ina suka samu waɗannan ababa kawai haɗuwa suka yi da turawan yamma maƙiya musulunci maƙiya addini 'yan shan jini 'yan neman dukiya su gina ƙasarsu ta ko'ina su kashe kowa wanda suke da aƙidar kowa bai kamata ya rayu ba su kaɗai ya kamata su rayu su kaɗai suka yi kamata su ji daɗi suka yi sa'a suka samu kasalannu solo ɗiyan Shuwagabannin da mafi yawancinsu ba su san ciwon kansu ba da ka ko shakka in ka hayyala wannan makirci ba za ka iya riskarsa ba domin ba makirci ne ba kankani saboda girman shi Allah madaukakin sarki irin wannan makircin na makiya shi yake da kansa yake siffata shi da makirci ne mai girma wanda yake jijjiga manya-manyan duwatsu wanda yake gusar da dutse duk girman shi daga wajen shi sai dai ubangiji madaukakin sarki yana madakata kuma Allah madaukakin sarki yana zagaye da komai da kowa da haka duk lokacin da kaga irin wannan makirci ana yi wa musulmi da musulmai to ka tuna ayar Allah madaukakin sarki da yace wala yashiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi mummunan makirci ba wanda yake cin cimma ba wanda yake gina wa kansa ramin mugunta ba wanda yake yi wa kansa shirya kansa tubu na makirci ba inda yake ci sai ga ma'abutansa wannan aya ta sauka ne domin ta tsoratar dukkan makirai ta tsoratar da dukkan wanda yake so ya dilmiyar da wata al'umma kuma ta zamanto sauƙi da kwanciyar hankali ga wanda ake wa makirki na mummuna kawai ya nutsu ya ga wani mataki ya kamata ya ɗauka ya ku ‘yan uwana musulmi a yau muna fuskantar wani irin makirci mai ƙarfi da sharri mai ƙarfi da ɗagawa mai ƙarfi wanda gabaki ɗaya al'ummatai sun taru a kanmu ta ko'ina yanzu tafiye-tafiye da garuruka da abubuwa da dama talaucin da aka tsaga mana na ba gaira ba dalili shi ma ba a ban mu da shi ba yanzu zuwa Sakkwato ko zuwa Niger ko zuwa wasu garuruka muna kallo ya fi ƙarfinmu. mu sai dai in kana so ka tafi daga nan zuwa Sakkwato, tafiya awa hudu da ka je ka dawo ko dare ko rana za ka iya zuwa yanzu ya gagara kana da so ka samu kwanciyar hankali sai ka je ka hau jirgi in ka hau jirgi daga Kano zuwa Sakkwato, zuwa da dawowa wajen dubu ɗari uku da sittin ne ga baki ɗaya waye zai iya Daka an tsayar mana da komai babban abin da ya kamata ni wanda waɗannan ababe kaɗai ne daga cikin dubban abubuwan da ake mana nika ambata kowane mu nan idan aka tayar da shi zai yi irin wannan bayanin wataƙila ya faɗa abubuwan da suka fi wannan domin gashi nan muna kallo ta ko'ina muna ji a labarai ta ko'ina al'ummatai 'yan gudan hijira suna fararo mana garuruka ta ko'ina. Menene abin da ya fi mahimmanci a gare mu shi ne menene mafita. Mafita ta farko shi ne mu sake jaddada tsakaninmu da Ubangiji maɗaukakin sarki. Mu riko da littafin Allah da sunan manzo sallahu Alaihi wasallam. Mu daidaita, mu haɗa kalmarmu a kan gaskiya. Idan muka yi wannan, Allah zai kawo mana ɗauki sannan mu duba mu gani babban bayan mun haɗa kanmu mun jaddada tsakaninmu da Ubangiji maɗaukacin sarki mun yi riƙo da lafiyayyen shari'ar musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wajenmu zahirinmu da batsininmu ayyukanmu na gida da na kasuwa da harkokinmu a ofis da harkokin mu'amalarmu mun yi ƙoƙari mun kwatanta abin da Allah yake so idan muka yi wannan mun yi matakin farko mataki na biyu shine samar da shugabannin da za su haska mana fitila su kare mu wanda suke gani mu ne a gabansu ba 'ya'yansu kayo ba da matansu shugabannin da suka san Allah suka san kwanciya zai mutu wuya a lahira matuƙar suka ci amana shugabannin da suka san ba bala'i a duniya shine shugaban da ya je wajen Allah madaukakin sarki yana mai zalunta al'ummarsa manzala sallallahu alaihi wasallam yace duk shugaban da ya je wajen al'ummarsa ya je wajen Allah yana mai zalunta al'ummarsa ko yana yawa mai al'ummarsa ha'inta su ko algishu ko kanshin aljanna ba zai ba a wajen Allah mu samu shugabannin da suka san Allah wanda suka san rayuwa bayan sanin Allah ma sun san izina ta yau da gobe za su je kaburburan shugabannin ƙasashe ga nan duk a kwance tun daga kansu sardauna su tafa a ɓalewa har na ƙarshe-ƙarshen nan su Umar Musa ‘yar aduwa su Janar Buhari su Sani Labata duk ga nan sun yi duk abin da za su yi sun riƙe duniya an musu duk abin da ake musu na tsaro amma suna kwance a sabarinsu bayan da za su to samar da wannan shugabannin kuwa mu ne dai talakawa mu za mu samar da su so da yawa in kana maganar talakawa sai ka ji an ce wai talakawa ba abin da za su ai an fi ƙarfinmu. mu wato wayannan shugabannin ne ina tabbatar muku da cewa mun ne ummul aba'isin sanya shugabannin su zamto haka idan muka waye muka zaɓi mutanen ƙwarai muka yarda demokaraɗiyya ake kuma dimokuraɗiyya ta ba da izinin ka canza wanda ba ka so kuma tana da process tsari mataki-mataki da za ka bi ta kaiwa wannan ba tare da tashin hankali ko fitina ko ƙona garinka ba ko lalata al'amura ba mulkin soja muke ba da za mu so bayan da za mu yi mulkin demokarɗiyya muke wanda za a yi shekara hudu a zo a ƙara tambayan mu shin ya na dace in koma Shi ne fa abin da ake shi yasa ake ba da tam na farko a ba da shekara hudu sai kuma a ce a zo a sake zaɓe a yi tam na biyu a ƙara ba da zaɓe menene wannan yake sawa abin da ake cewa na muku shekara hudu a ɗan majalisar jiha a ɗan majalisar tarayya a sanata a gavna a shugaban ƙasa yanzu bayan shekara hudun nan kumin hisabi na dace in ci gaba in ya dace ku basu ya ci gaba in bai dace ba ku canza shi wani zai ce ai ba ba za mu iya canzawa ba to ai suwa suke ɗorawa ɗin kamar yadda na faɗa a juma'a da ya wuce duk wanda suke da haƙƙin zaɓe suke da haƙƙin murɗa zaɓe suke da haƙƙin abin da ake yi a Najeriya kuma su ne na farko da Allah zai tambaya kafin shugabanni talakawa ne gabaki daya? Na farko masu laifi INEC staff ma'aikatan zaɓe. Duk wanda ka ganci a filin zaɓe tun daga ritanin ofisa har zuwa na ƙarshen ƙarshensu gabaki ɗaya wanda suke kan akwatin nan duk talakawa ne ba ne mai kuɗi ko mai mulki. gabaki su talakawa ne kuma su suke ba da dama a canza zaɓe su suke ba da dama a yi abin da ake so suna da kaso mai tsoka da suke ba da dama a yi wannan da yawa daga cikin ma'aikatan inec a zuciyarsu ba suna yi ne ba don in kare addini na in kare mutane na in yi nagartar da zan samu aljanna da wannan aiki suna yi ne don abin da za su samu kuma suna nan jingim a cikinmu da yawa daga mutanen INEC yana ganin abu ne mai sauki kawai in yayi manipulation din ya canza ya yi abin da yake so ya tafi aka ba shi dubu ɗari dubu ɗari biyu dala miliyan ɗaya dala manyan kwamishinonin INEC da sauransu can daga sama har ƙasa suna ganin wannan kuɗin da ake basu shine mablughum min al-ilmi shine dabarar su da wayansu su tura sama da mutum miliyan ɗari biyu cikin bala'i kuma ka je za ka zauna lafiya a duniya da lahira wallahi duk wanda ya sanadiyar shiga bala'in wani da masifar wani wallahi Allah ba zai bashi ya zauna lafiya ba in ka gama Allah ya bashi ya zauna lafiya a duniya to wallahi ta lala ya mushi dama ma ya jarrabe shi a lahira da masifa dan ya rage mushi wani bala'in shi yasa Allah madaukakin sarki akwai da yawa Allah yana kyale su li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah domin su dauki laifukan su a cike cikakku ranar tashin alkiyama da yawa daga cikin ma'aikatan INEC maha'inta ne sai wanda Allah ya kiyaye ko muna kallo kuma muna ganin abin da suke a filin zabe muna ganin abin da suke a local government an kai result muna ganin abin da suke a state muna ganin abin da suke a national ku yi duk abin da za ku yi inna rabbaka bil mursal duk abin da za ka yi na cutar da al'umma ka kuma ka samu kuɗi ka ji daɗi da ‘ya'yanka daɗin na shekara nawa ne muna jiranka shekara ɗari ka koma ga Allah ko mun kai kukanka kafin ma ka je kabarinka mun gaya mu Allah kafin ka je wajen Allah tiri saƙon mu ya je ga wanda ya cutar da mu ya Allah kuma yanzu ya bakance ka da yawa daga cikin ma'aikatan da su ake haɗa baki a zalunce mu an ba su amana har an kira ta wai independent mai zaman kanta mai ra'ayin kanta ina independent ɗin ne? mutane na biyu maha'inta daga cikinsu da yawa daga cikinsu shine security personnel waɗanda ake kaiwa filin zaɓe 'yan sanda sojoji immigration civil defense dss duk wannan security din 'yan bijilanti masu na bayyane da na ɓoye wanda ake kaiwa a faci su suna ba da gudunmuwa su ma duk kuɗi ake ba su da yawa daga cikinsu sai wanda Allah ya kiyaye sai ka kaiwa kwamishinan police dco manya-manya har ka zo 'yan kurata talakawan da aka kawo su fa ake zalunta albashinsu ba wani albashi ba ne ba a cikin yunwa suke duk wannan system ɗin ya cutar da su kamar yadda ya cutar da mu in suka yi ritaya ba su da makoma suna nan suna mutuwa a abuja neman kuɗin giratuti ɗinsu da fansho amma duk da haka ‘yan dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari da za a ba su ranar zaɓe suke zuwa su zauna suna kallo su kau da ido a cutar da al'umma duk wani security da ka gan shi a filin zaɓe a watin labin a local government za a yi collection a faɗi zaɓe a state talaka kuma an cuce shi amma bai sani ba yana kara zalunci mutanen da suka zalunce su shi ke so a musu arin zo to su ma muna nan muna kallon su ko muna faɗa ma Allah kuma Allah ya san abin da suke ba kana da bindiga ba ɗan sanda soja immigration dss kana da duk abin da za ka yi kana da ƙarfin iko Ko akwai jabbar ubangiji maɗaukakin sarki wanda ya fika ƙarfi kuma yana jiranka inna rabbaka labil musa kuma za ka je ka same shi duk yanda ka yi baka kai fir'auna ba da 'yan kanzaginka fir'auna duk ya haɗa irin wannan mutanen ya haɗa masu kuɗi su ɗan ƙaruna ya haɗa manya-manyan addalimai su ɗan ba'ura ya hana manya-manyan turki agent ta hamana duk wani abin da kake gani fir'auna ya haɗa inna fir'auna wa hamana wa ƙaruna fir'auna biyu ya haɗa waɗannan yau ina fir'auna ya wuce kai ma jikokin ƙaruna duk mai kuɗin da yake taimakon azzalumai su yi zalunci to ka ce mushi yana daga cikin jikokin ƙaruna duk mai mulkin da yake zalunci yana cikin 'yan tawagar fir'auna duk ɗan sanda ko soja ko dss ko mai ɗamara da yake ɗaure gindi a yi zalunci to yana cikin iyalan hamana yasa Allah ce inna fir'auna wa hamana wa ƙaruna wa hamana naka kai duk security ka duk sharrin da za ka yi ka iya ɗan sanda ne kai ko soja ko dss amma mun san za ka mutu ba wanda ɗamararsa ta hana shi mutuwa ba wanda bindigarsa ta hana shi mutuwa kuma za ka je ka samu Allah kuma za ka wa Allah bayani ya ka cutar da al'umma muka zauna cikin bala'i da talauci da rashin tsaro na ba gaira ba dalili abu na gaba na uku shine agent na dukkan jam'iyyu su ne dai dukkansu duk waɗannan jam'iyyu duk wanda ka gani ejen ya sa a apc ne pdp ne nmpc ne labour party duk wanda ka ga ya sa talaka ne yana ta rigima da ɗan uwansa an cuce shi har a gama shekara hudu din bai samun dubu ɗari biyar a dunkule ko dubu ɗari biyu yana nan ya yi faɗa da ‘yan unguwarsu ya yi faɗa da kowa ya je filin zaɓe ya zazzage mutane ya yi duk abin da ya gani don gwamna ya kai ko don ɗan majalisa ya kai wani bai ma taɓa ganin gwamnan ba ko bai isa ya buga wa ɗan majalisa tarayyar su jihar su ma local government ɗinsu ma ya ɗauka kuma shi ya yi agent ɗin ya kawo a 99 shine a 2003 shine a 2007 shine a 2011 shine a 2015 shine yau shine gobe har gobe ranar zaɓe dubu biyu ce ina tsiya ina dubu biyu ko wani ma dubu ɗaya kawai ka raɗa ka je kai ta faɗa da mutane kana kumfan baki kana kare azzalimai duk gashi nan muna kallo duk ga ejen ejen ɗin namu duk ka tattara ejen ejen na D2 wa ya samu wata tsiya da masu mulkin da suka ci da wanda ba su ci ba da wanda da suka shekara takwas edodin duk ga su nan a wulakance a talauce ƴaƴansu a talauce ba abin da suka samu amma su ne 2007 za su ƙara makalo wannan igiyar ta banza su zo su rinka faɗa da mutane suna wasu irin mutane shike nan kawai a bani dubu biyu in kare zalunci dubu biyar in kare zalunci don me ba za ku tsaya ba ku ce a zo a yi daidai a yi gaskiya ba ruwa ni ina wakiltar apc amma gaskiya nake so a yi ba faɗa ba tashin hankali wannan duk 'yan unguwarmu ne maƙotanmu ne ku zo ku yi zaɓe kowa ya faɗi ra'ayinsa a ƙirga daidai in gani an yi daidai na kare in tafi in huta lafiya ran in wani ya canza a gaba laifinsa ne amma ba wani dalilin da zan yi faɗa da wani dan zai zaɓi wani abin da zan yi faɗa da wani don yana wata jam'iyya duk jam'iyyunan wata tsaya suka tsina na mana amma suna nan ejen ejen cikin talauci ko ba fa a neman su kullum sai daren zaɓe kuma da an ba su ana gama result shike na an gama da su ba wanda zai ƙara waiwaya su abu na gaba na hudu ɗan daba wa'inda suke tashin zaɓe wanda ake yawo da su kanten wanda suke ɗaga makamai wa'annan ba wanda ma aka zalunta a rayuwa ko su mutum ya sai ya ma ƙwaya ya sai ma adda ya baka ta hau kan mota ya baka ka tafi tada filin zaɓe shi fa da ƴaƴansa da jikokinsa da matansa duk suna falo suna kallo a TV a sanar kuma ana gama wannan ya gama da kai sai dai faɗa min an yi wani ɗaurin aure ka zo ya ɗan danƙa ma ‘yan dubu ɗaya ta shan wuri kuma ba zai ƙara neman ka ba sai wata shekara dubu nawa aka kashe nan b 2 akwai wanda aka kashe shi nan da iyalansa ne aka mishi shinkafa ce buhu ɗaya da dubu hamsin aka kai aka duba iyalansa shi kenan mutanen da suka kai shinkafar da dubu hamsin suka tashi suka fito har yau ba wanda ya koma ɗansa kullum yana ne yana cizon yatsa yana tunanin sai wani zaben ya zo sai ya ɗaufansa an kashe ubansa suwaye yaro a nan kwanar jajira muka ji za mu buɗe wani masallaci na wata makauniya baiwa Allah hafiza da aka gina mata masallaci muka shiga gidansu na ga yaro a kwance na ce wannan me ya same shi aka ce ciwon laka yake me sa ya samu ciwon laka yana yaro bai kudin shekara takwas ba aka ce ai tun zaben 2011 wanda Jonathan ya ci Buhari bai ci ba da suka fito aka yi harbi ya same shi to shine yanzu yake kwance a nan tun 2011 har Buhari ya zo 2015 har ya gama shekara takwas in sai ya tafi ba wanda ya neme shi yana can kwance abin da zai ci ma ya rasa kaga ɗakin da yake kwana kamar ɗakin tantabaru kaga yaron abincin da yake ci iyayensa talakawa gidansu ɗaki biyu ne da uwarsa da ƙannansa da komai sai dai a ɗauko shi a shanya shi a rana sannan a ɗauko shi a maida shi ɗaki tun 2011 yake fama da wannan saboda ya je ya kare wasu irinsu suna nan haddis wala haraj suna nan daiwa da sunan daba da sunan kare masu zaɓe wata an kai su lashira wata an cire musu hannu duk ku duba nan fage ku duba ku gani su waye za ga an cire musu hannu wata an cire musu ido wata an canza halittar su tsara nan tsara nan tsara nan amma har yanzu ba su yadda wannan da suke sa su wannan abun ba maƙiyansu ne a gurguje saboda lokaci mutane na biyar su ne su kuma masu zaɓe masu zaɓe ba su san zaɓe amana ba ne ba ba san cewa duk wanda ka dangwala sai Allah ya tambaye ka dan me ka zaɓe shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya ba dama ya tsorawa wa al'umma wani ne wanda a cikin waɗanda suke nema akwai wanda ya fi shi ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ranar zaɓe ta zama ranar ciniki muna kallo matayenmu da 'ya'ya gawarori gabaki dai za su fito sun zo neman dubu biyu sun neman cikin a tabba sun zo neman dubu ɗaya ɗari biyar sun zo neman taliya sun zo neman kaza yau ina taliyar da kuka ci a 2023 kuna nan taliyar da aka baku a lokacin da aka baku naira ɗari takwas take naira ɗari kai da wani abu take yau nawa take ɗari da ashirin take ita ce aka ba ku ta ɗari da ashirin zuwa ɗari da hamsin aka miƙa miki kika ansa kina ihu kika dangwala yau kin koma taliya nawa kika saya kika saya dubu ɗari takwas taliya ta fi dubu kika saya akan taliyar dubu ɗari da ashirin da aka baki lokacin da aka baki a tamfa a tamfan nawa take falle ma aka baki ba turmi ba fallan duka naira ɗari uku ne yau nawa kike sayan falle ko roba roba a kasuwa amma har gobe me da zaɓe ranar samun kuɗi ranar cefane na rana ɗaya da Allah ya jarrabe mu da mutanen da musan ina aka nufa ba la jarrabe mu da mutanen da ba yanda za ka yi magana a kansu sai dai ka rufe baki a ta wahala Allah ya sa kuma wahalar ta duniya ce kawai ka kuma aje lahira a ƙara shiga wata duniya dai gashi muna shanta ba daɗi saboda aikinmu ba mu san menene kanmu ba ba mu san menene mutuncinmu ba mun ɗauki wa'yansu waɗanda ba su san ciwon kanmu ba daga su sai 'ya'yansu mun yadda su za mu mutu domin su haka ake zaɓe daga me sa muke wannan maganganu wallahi da yawa ina wannan maganganun ba don kowa next generation muke so ba next election ba duk wannan maganganun da nake ba ina nufin next election ba zaɓe ne zuwa nake zuwa zaɓe ne zuwa duk ɗaya ne ba za ku canza ba da yawa daga cikin ku sai wanda Allah ya kiyaye amma me nake so dan Allah ku rinka ga ƴaƴan ku ƴan shekara bakwai wataƙil an samu masu zuciya daga cikinsu wataƙila sun canza next generation muke nema ba next election ba saboda muna rayuwa da wasu mutane wanda jahilci ya kakatutu a cikinsu muna ruwan wanda kamar an sa musu gayan to a idanunsu kamar an sa musu darma a kunnen su. duk ayar da ka jawo musu duk hadisin da ka jawo musu in suka tashi abin da suka yi gobe shi za su yau ba da ku muke ba yawa daga cikinmu ba abin da za mu halaka ta riga ta kama mu khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa amma next generation mu tarbiyantar da ƴaƴanmu in mu tolo ne mata sai su zama mazaje ƴaƴa da za su iya yin wani abu za su iya cewa ga abin da suke so a yi kuma suna da ra'ayi suna da yanci su fito da wanda suka gani ya cancanta a unguwarsu a garinsu a ƙasarsu kuma su ce shi za a yi amma da yawa daga cikinmu duk yanda ka yi to in duk waɗannan kuma sun gama aiki ba su yi daidai ba institution ɗinnan ya daina aiki duk wannan institution ɗin da muka faɗa da ya aiki ba akwai babban fourth institution na ƙarshe wanda da shi zan riya shine judiciary tun daga election tribunal half court of appeal har supreme court ina ma muna da alƙalai wanda suka san cewa in kuka yi ba daidai ba kuka yi sakarcin ku mu za mu gyara domin nan ne hope ɗin kowane makasanci kowane marar galihu kowane marar ƙarfi kowane wanda aka danne menene hope ɗinsa shine alƙalai kotu amma kun ga kotun ita ma yanda ta zama sai wanda Allah ya kiyaye ina duk waɗannan abubuwan da muka faɗa su biyar sun yi kwama tala ina ma muna da zaratan alƙalan da suka san meye profession ɗinsu na alƙalanci da suka san manzon Allah ya ce ya ni fil nari wal qadi fil janna yace alƙalai bi ɗan wuta ne sai ne ɗan aljanna yace wanda ya aiki bai san gaskiya ba bai san daidai ba kuma ya aiki ba daidai ba dan wuta ne wanda ya san gaskiya ya kauce mata ɗan wuta ne wanda ya san daidai ya yi aiki da daidai mangala sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne ina ma kun san hadarin alƙalanci Abu Hanifa da aka kira shi aka ce shine alƙalin Jafar al-Mansur yace shine alƙalin ƙasa ga baki ɗaya ya yake amsa kai ne babban malami kafi kowa ilimi ka karɓa ya ce a'a ba za ku banne in yi abin da na san ku kun sani tunda ba za ku banne in yi gaskiya ba ba zan karɓa ba ta kai mishi da bulala da kurkuku da zane shi ya yarda da kurkuku ya yarda a zane shi don kai ya aikin da yake gani wanda suka sa shi ba za su bar shi ya yi abin da ya dace ba to ga yanda kotu ta zama Allah ya shi mu daga ƙarshe muna ta'aziyya ta babban malamin Sheikh Tahiru Usman Bauchi ya koma ga Allah Allah ya ji kansa ya gafarta mishi Allah marokacin sarki ya kankare mu kurakuransa Allah ya ci kan dukkan malaman mu Allah ya sa mu kuma mu cika da imani sannan muna taya ɗaya daga cikin ƴan uwa Malam Lawan ɗan taya ciyaman na wannan masallaci wanda aka bashi shugaban jama'a ta izalatu bid'a wa iqamatu sunna na haji Allah ya taya Allah ya ya amfanar da al'umma ya Allah ya Allah ya ya jabbar ya muntaqim ya aziz ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram muna tawassali zuwa gare ka da so da kaunar da muke wa manzanka sallallahu alaihi wa sallam ya Allah duk mai hannu a wannan halin da muke ciki na rashin tsaro ko yana amfana da shi kowane ne ya Allah ko yana amfana da security board da ake bayarwa ko gwamna ko dukkan wani wanda yake da cikin jami'an tsaro ya Allah soja ne ko ɗan sanda ko DSS ko dukkan wani ɗan siyasa ya Allah duk wanda yake amfani da wannan tun daga kan gwamna har shugaban ƙasa har mukarrabansa tun daga kan inspector general of police har police ɗin da aka ɗauka gobe tun daga kan shugaban sojoji na Najeriya na sama da na ruwa da na ƙasa har zuwa sojan da aka ɗauka gobe tun da zuwa tun daga kan darakta na DSS har dan DSS ɗin da aka ɗauka jiya duk wani hukuma wanda yake cikin hukumar tsaro wanda yake amfana yake jin daɗi kuma bai son wannan fitinar ta ƙare don duniyar da yake samu don kuɗin da ake aikowa jihohi na security board don kuɗin da ake aikowa local government na tsaro ya Allah ko wani ɗan siyasa ko wani infoma a cikin talakawa ko wani mahaluki da yake ba da gudunmuwa da wanda aka sani da wanda ba a sani ba da na ɓoye da na fili ya Allah Allah kai ka san su Allah ka tona asirin su Allah ka wulaƙanta su duniyar su da lahirarsu, Allah kada ka ba su kwanciyar hankali ya Allah duk wani azzalimi duk abin da yake takama da shi duk abin da yake so ko kuma ana haƙan zinariya ko wani abu yake ɗaure ‘yan bandin gindi ko baya son rigimar ta ƙare don neman kuɗin da yake ya Allah ka tarwatsa abin da ya samu ya Allah kada ka sa albarka a cikin sa ya Allah kada ka bashi kwanciyar hankali ya Allah duk wanda yake da hannu ka san shi Allah ba mu da iko karfin mu ya tsare Allah ba yanda za mu azzalumai ne suka haɗu wasu mun san su wasu ba mu san su ba ya Allah da wanda muka sani da wanda ba mu sani su tabbas Allah ka san su domin alimu sirri ne kai masanin gaibi ne da sirri ya Allah ka iya mana Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su Allah duk wanda yake son Najeriya ta wargaje Allah ka wargaza shi duk wanda yake so cutar da al'umman mu Allah ka kai cuta a cikin shi ya Allah in lafiya yake takama da shi Allah ka kwace lafiya in kuɗi ne Allah ka tsiyata shi in mulki ne Allah ka karya kujerarsa in hukumar tsaro yake takama da ƙarfi Allah ka zaunar da shi ka ɗora masa cutar da ya Allah ba zai iya tashi ba ya Allah duk wanda ya haɗince mu ka san shi duk wanda yake cutar da mu ka san shi Allah ka mana maganin sa Allah ka kare mu da kariyar ka. Allah ka taimake mu da taimakon ka. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah masu gaskiya a cikin duk waɗannan wanda na ambata wanda suke son suke san kasan mu abin ne yafi karfin su ya Allah ka san su a cikin yan sanda da sojoji yan siyasa da dukkan wani mai iko da talakawa ya Allah duk wanda yake kokarin ya za a gyara Allah ka taimake shi Allah ka albarkaci zuriyarsa Allah ka albarkaci aikinsa Allah ka ɗaga littafansa Allah ka tsara likafarsa Allah ka kawo ɗauki a gare shi Allah ka kare shi da karewarka Allah kar ka bari mahaɗinta azzalumai su kai zuwa gare shi Allah ka yawaita mana irin su a cikin su ya zal jalali wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا